Sarauniya TV tashar al'umma. Eh, ai baby ita rayuwa duk mutumin da ya hange ka ya kalli rayuwar ka ya kalle ne yanka har ya samu damar da zai zai da kai ka tsaya ka saurare ni ya Ya kuwa lafiya. Amma dai ba a garin nan yake ba ko? Na ga gaba ɗaya na yan garin namu ne wani zumba hijabi suka fiye saba. Kuma na ga hijabin naki ma daban ne. To shi na muna ɗinki na ce da Allah bara ɗaya da ke nuna miki waye ni. Nuna miki manufata. Nuna miki eh lalle waye ne a garin nan. Eh. Dala ko da iya sunan sanin malamar? Sunana Didangala. Didangala? Are ma kuwa. Ni sunan na ne ana hada ni da na dan wana. Wani zubin a kira ni a Jabir din. Wani zubin kuma a kira ni a Garzali. Oh. Amma eh haba. Wanne ne na gaske kenan? Ko wanne na gaskiya ne. An kin ga dama ki kira ni Jabir. in kin ga dama ki kira ni a garzali ah, ko na bukala da garzali na bukala na bukala da garzali kenan yar kwai mm. ba komai ya gari to ya kowa da kowa asalin garin ku nan ne ko kuma ne daga wani ƙauye kika zo mm, can ina na iya fa me kai baka ga kala na gani ai a to kuma shi daga maiduguri kika zo ma kuwa mm. ya suburte Yana kana ja baya ne. A ba kuma wannan ja baya duk ba wani abu bane a saboda kisan rayuwa. Dole he kana ja baya kana balas. Ka san me gaban ka me bayan ka. Ma ba da ga wani abu. A ba komai ba komai. Zan iya taka miki? Eh to bismillah sai mu ja da wani abu. wallahi ai gaba daya abin da yasa jikin ruwa yana da baya ba komai bane ka san kana namiji dan jajircewa na yanayin rayuwa ya kake yanzu amma dai akwai waya a hannun ki ko eh akwai waya a hannun za mu yi sandin nan ba eh ma wani abu ah ko kai zaka ba nan ba eh to ba komai ba nan ba ba ke nan ba ta amma ke wai yau he zaki koma Maiduguri ah nan da lokaci kadan Allah ya yarda to ta Maiduguri insha Allah ba komai waya na ga na ce Maiduguri hankalin kai na a abin da yasa na kin san ni namiji ne kuma an ambaci Maiduguri dole he na ji wani dar saboda maza ne samun nan ba taka to ba komai amma ka san me eh gaskiya kana burge ni Allah sarki saboda kaga kai ku ba kana da barkwanci wasa ah, da dariya da ah, sauransu Allah na ai mu uku ne ɗaya na ɗaya abokin na kuma ɗaya babban na namu mm. Allah ya mara suwa eh, Allah ya kai da ina yake a'a ah, wai Allah na babban ya namu ai Allah ya mara suwa Allah ya kai Allah sai mm, Allah kansa. A dai Maiduguri kike? A can nake. Mm. Za ka zo ka ziyara ne? A kai da gudu ma. Maiduguri? To yaushe za ka zo? Da ai zan zo Maiduguri. ai wannan ba wani abun bane. Inna lillahi wa inna jama'a ku zo ku kawo min dauki ya tafi min da waya. Bismillah bismillah bismillah. نفسي bismillah bismillah um malam sani ya kamata ka gane wai malam abubakar ta sai shi ta karawar za ta canja ne kidan fa ya dade da canjawa in ma ba za ka ce antin baka faɗi sunan mana arnan ka kira ni da kwalba ko kin fashe da sauran sharri kirari na yan duniya subhanallah ah. subhanallah malam sani wannan suna bai dace da kai ba malam sani wannan abin da kake mata masu zaman kansu ma ba za su iya yin sa ba To ni ma kai da kake mai kake magidanci kake da ƴaƴa ga iyali. Ni ma mai zaman kai na ci. Wa yake zaune da ni kana min ci kyauta. Subhanallah. Mai nan ka kaji tsoron Allah. Kaji tsoron Allah kai kake wasu fada da lalatattu gashi yanzu ka tsanci kanka a ciki. Daga baya kenan sadaka da karuwa. Mai nan Sani wannan ba zance ba wannan zance ba shi kawo ni ba. Abin da nake saka mana Sani na zo ne akan maganan dan wajenka kuma turo ka kenan. Sun kuma turo ni? To ina jin ka. Saboda haka wannan mahaifin yarinya ya amince zai ba wa ɗanka. Amma da yarjejeniya cewa sai dai ka tura wakili baya buƙatan kai ka halarci wajen. Amma ya kai ne? A kai da ka faɗa ka ji daɗin abin a bakinka? Na ga? Na ce da ka faɗa da ka ce ya bayar in ji in ba zan tura wakili. Ka ji daɗin faɗa a bakinka? dan na uban waye uban waye ya haifa min shi dole ne sai sun bani uban waye ya haifa mini ni na sunkuya na haifa abina rana tsaka 29 watan april shekarar da ta wuce wakilci ake tuyawa ba wali ba saboda haka kowa ma zai iya wakilci kowa zai iya masa wakilci ba lalle sai ka je ba ni ne zani ni zani ko a bani ko a hana ni wata tsiya ce wata tsiya ce ya ji ƙayar tasa ya sha mana. Inda na haifa ai duk rariya inda ta san ta taro to ta taro ai bannan ruwa yar kuka ce ta riga ta ja uwar ta jifa. Ya salam na sani da za ka taimaka wa wannan ɗana ka da ka yi haƙuri ko da ni ne ka tura ni wakilci. Amma tun muna yara ka san bana taimako ko haka nake ni ko amin ko kar amini ni ma ban taimaka ba kar wanda ya taimaka mini yarinya tana so. A'a matan ga sunan sai ka ce jamfa dan nan ba shi kaɗai ba ne ta je ta auri wani dana za Allah zai ni ba yana da kawaye sai in je in aura masa yar kawata ba lallai ba dole zama da uwar kishiya kana namiji ka rinka kiran kana da kawaye tas hmm, mala abubakar wallahi ka san aiki nake ka san kuma ana jira malam sani malam sani ya salam ya salam Allah shirya Allah ya shirya ka abinda na sha gaya maka idan aka ga mutum ya alalaci addu'a ake Allah ya shirye shi ba tsinuwa ba ka tsine wancan ka la'anci wancan ga yadda Allah mai da kai ya salam ya salam ya salam Sarauniya TV tashar al'umma